Ah, wanda shine bakwai ga watan ɗaya watan al almuharram shekara ta 1444 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda shi ya dace da yau muna biyar ga watan ainihin takwas shekara ta 2022 miladiya don ci gaba da darasi daga littafin bulugul marani ah, na shehin malami ibn hajar al-asqalani rahimahullah idan ba manta ba muna cikin ainihin kitabul li'an a babul idda babul iddatu wal ihdad wancan karo mun tsaya kan hadisi na shida, kalamin da yake tare da ni yau cikin yadda Allah za mu tashi kan hadisi mai lamba 977 muna fatar Allah ya mana jagoranci cikin abin da za mu faɗa mu samu daidai da kuma aiki da daidai cikin ayyukanmu mai aiki da abin da za mu haɗu da shi da umarni da kuma nisantar abin da yake na hani muna fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna wannan din sannan har ila yau muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan wata da muke cikinsa na al-muharram Allah ya nuna muna lokacin azumin tasu'a da ashura kuma ya ba mu damar azumtarsa ya ƙara muna muna roƙon Allah ya ƙara muna zaman lafiya da kwanciya hankali da wadata ya kare mu ga dukkan ababen da muke jin tsoron su dare da rana na'am hadisin muna yau yana somawa kamar haka وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال alwaladu lil firashi wa lil ahiri alhajaru muttafaqun alayhi min min hadisihi wa min hadisi aishata radiyallahu anha fi qissatin وعن ابن مسعود عند النسائي وعن عثمان عند أبي داود wannan hadisi an rawaito shi daga sahabi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aba hurairata abi hurairata Allah ya ƙara masa yadda ya ce ya ji wannan magana daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi na cewa fal alwaladu lil firash lallai shi ya tabbata ne ga ainihin mai mata walil ahir shi ko wanda ya yi zina da matar abinda an nashi alhajaru alhajaru yana da ma'ana kamar guda biyu ma'anarsa ta farko kamar wadda yahya bin hajar asqalani eh, yahya bin nawawi rahimahullah imamun nawawi ya ce abinda ake nufi da alhajar tabewa ya ce shi wanda aka sama da laifin zina ya yi zina da matar wani har ya zanto matar ta samu ciki to shi na shi taɓewa saboda haka a wani ƙaudi kuma aka ce walil ahir alhajar wanda ya zina da matar wani shi abin da an annashi dutse shi ne a jefe shi amma ba a ba shi ɗan da aka samu wanda ya yi zina da matan wani ba wanda suka ce abinda ake nufi da walil ahir hajar tabewa ake nufi ba a jefe shi ba saboda ba dukkan wanda ya zini ne za a hada da dutse a jefe shi ya mutu ba ko ba haka ba idan ya kasance wanda ya zina da matar wani har ta samu ɗa ta dalilin wannan mazinacin da ya zina da ita tun ya kasance saurayi ne wanda bai taba aure ba kaga aka ce a tafiyar da walil ahiril hajar shi mazinacin nan da ya zina da matan wani har ta samu ciki ta aihu a jehe shi a haɗa shi da dutse shine a shi ya mutu to wanda yake samari ne fa ya yi zina da matan wani ta samu ciki ta aihu da shi ma za a haɗa da dutse ne alhalin kuma hukunci wanda bai taba aure ba in yi zina ai ba a jefe shi ko saura ka za a yi masa bulala ne guda ɗari da shi yasa wasu kace abin da ake nufi walil ahir hajar wanda aka samu da laifin zina da matar wani shi ya tabe idan muka ɗauki waɗanda suka ce walil ahir hajar to sai dai a ce in ya taba aure in wanda ya taba aure ne to kaga shi sai a ce a jefe shi kenan dan da ma ka tangage wanda ya taba aure shine a kama shi da laifin zina to sai a jefe shi har ya mutu amma in saurayi ne sai dai a yi masa bulala guda ɗari saboda haka wannan hadisi abinda yake nuna muna shine cewa akwai sahabin da ake kiransa utubatu bin abi waqas utubatu binu abi waqas da ɗan uwansa da ake ce masadu bin abi waqas sannan akwai wancan ɓangare kuma akwai wanda ake kiransa zama'a zama'atu to zamatu din nan akwai ɗansa da ake ce masa abdu bin zam'a abdu bin zam'a babansa zam'atu din nan yana da ainihin baiwa yana da kuyangarsa da ya yi sadaka da ita to ita wannan kuyangar ita ce wadda ainihin ah, wani ya zo ya yi ainihin zina da ita ta samu ɗa waye zina da ita ta samu ɗa aka ce shine uh, utubatu binu abi waqas to saboda haka ɗan nan da ta samu tunda ai baiwa ce ta wani kuyanga ce ta wani kuyanga ce ta zama'a to saboda haka shi yasa shi utubatu bin abi waqas yayi umurni ga dan uwansa sa'adu bin abi waqas ya ce masa idan ainihin wannan yaron ya same shi ya kokari ya karbe shi yaro ne ne ɗan shi ne kaga kenan kamar ya yi umarni ga ɗan uwansa tunda shi sadu bin abi waqas ɗan uwa ne na utubatu bin abi waqas ya masa umarni cewa akan wannan yaron in ya same shi ya karbe shi to da aka yi fatahu shi shine sai shi sa'adu bin abi waqas yake kokarin ya karbi wannan yaron saboda ganin cewa a yi ɗansa ne tunda ɗan ɗan uwansa ne kuma ɗan uwan nasa utuba ya masa umarni da wannan to sai yin yunkurin karɓar wannan yaro to shine shi kuma abdubin zam'a shi kuma ya zo ya ce wannan yaron ɗan uwana ne saboda kamar yana nufin ƙanina ne tunda ɗan babana ne wanda babana ya same shi da eh, aka same shi ta ainihin kuyaggan babana saboda haka ɗan uwana ne yana zama kamar ɗan uwana ne tunda ainihin ɗan babana ne da aka samu daga kuyangarsa da saboda haka wannan shine jaye da ta ainihin ta kaure tsakaninsu suna jayayya akan wannan shi ainihin sadu bin abi waqasi yana cewa dan uwansa ya masa umarni akan wannan yaron ya karbe shi nashi ne saboda haka yake cewa ɗana ne tun da ɗan ɗan uwana ne utuba bin abi waqas shi ko zama'a yana cewa a'a ni ko ɗan uwana ne shi wancan na cewa ɗan shi ne saboda ɗan ɗan uwansa ne shi ko wannan na cewa ƙanansa ne tunda ainihin an same shi ne ta kuyangar babansa to wannan ya kawo su waje annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo waje annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan magana shine a wannan lokaci annabi ya ce to alwaladu lil firashi walil ahirin hajar ya ce da ana tabbatar da shi ne ga mai mata Shi shine shinhidan aka ce shinhidan mutum ana nufin matarsa matar ka shinhida ce ka tana zama kamar shin hida ce wadda ka yi to saboda haka annabi alaihi salatu wasallam ya ce in dai aka samu da ga mace da take mata aure ce saboda haka ko da ana ganin dan nan ba namijin bane to aure ya ba mijin ya zama namijin saboda haka annabi alaihi salatu wasallam sai yanke hukuncin da cewa kai abdu zama'a ka karbi wannan yaron ka tafi da shi dan uwanka ne ya zama kananka ne tunda an same shi ga shinhidar babanka shine kuyangar babanka saboda nabi alaihi salatu wassalamu ya faɗa ma sa'ad bin abi waqqas ya ce to shi wanda yayi lalata da kuyangar wani ko matar wani hukuncin da ya tabbata gare shi shine ainihin tabewa muka dauki ainihin abinda Eh, yahaya bin nawi ya tafi a kansa muka ɗauki sauran bayani na sauran mutane kuma sauran malamai in ya taba aure a jefe shi a haɗa da dutse in bai taba aure ba kuma a bulale shi bulala ɗari inda ya yi zina da ainihin matar wani ko ya yi zina da kuyangar wani da haka wannan hadisi da hakan ta faru shi abdubin zama akwai 'yar uwarsa mai dakin annabi sauda ita ma saudatu bin zam'a kaga da ita da abdu bin zam'a sun zama yan uwan juna ko sauraka kenan wannan yaron yana zama kani ga ainihin sauda ummul mu'minina a saudatu bintu zam'a radiyallahu anha sai annabi ya ce to ke sauda ki riki shamaki tsakaninki da wannan sauraka tunda annabi ya ga cewa wannan yaron kamarsa ta kai inda ta kai da yana daga cikin hujjar da shi sadu bin ah, abi waqas ya kawo yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ku kalli wannan yaron fa irin yadda yayi kama da ainihin utuba ku kalli kama zahirin ta gata nan ta utuba a jikin wannan yaron sauraka amma duk da haka annabi alaihi salatu wasallam ya ce to ai hukunci yadda yake shi da ana bayar da shi ne ga mijin mata ko da zahiri ga kama ta bayyana ta cewa wani wannan yaron kamar ya yi kaki ya tofar amma duk da ba za a ba shi ɗan ba inda mace aure ce saboda haka mijin shi ne za a tabbatar masa da ɗa annabi ya ce to ai ɗa na mijin mata ne shi wanda ya zina da mijin mata abinda an nashi hukunci taɓewa ko kuma ainihin a jefe shi ya taɓa aure ko kuma bai taɓa aure ba a bulale shi bulala ɗari annabi alaihi salatu wassalam ya ce wannan shi ne hukunci ke kuma sauda duk da cewa dan uwanki ne to ki riƙi shamaki ki da shi saboda haka in zai shiga wajen sai dai in kin kimtsa kin sa hijabi kin kimtsa saboda haka hukunci ne ya sha bamban da wanda ya kasance dan uwanki li'abbi ko li'abbi ko li'ummi duk da cewa dai an tabbatar ma babanki da wannan dan eh, amma ainihin hukuncinsa ya sha bamban baya shigo miki ba tare da kina da hijabi ba malamai suka ce har zama a bar duniya saura ta duniya bai taba faɗa mata ba suka ce ka bai ma taba ganin ta ba sai dai tsakanin hijabi da hijabi to da wannan hadisi ne malamai suke malai ke cewa wannan hadisi dai muttafaqun alai imam al-bukhari da muslim duk sun haɗu wajen rawaito wannan hadisi da aka danganta sanadinsa zuwa ga abi hurairata min hadisi min hadisihi wa min hadisi aisha ta radiyallahu anha akwai hadisin aisha Allah kara mata yadda shi ma fi kissatin a cikin wata kissa wanda shi ma ke tabbatar da wannan wa ni bin mas'ud inda nasa'i kuma wannan hadisi an same shi ga ruwa da aka danganta ta zuwa ga ibn mas'ud hadisin da ke cikin littafin ainihin sunanu nasa'i da kuma an samu wannan hadisi da aka danganta sanadinsa zuwa ga usman shi kuma hadisin da ke cikin sunani abi dauda wannan hadisi malamai suka ce an same shi wajen sahabi sama da ashirin wajen sahabi sama da ashirin aka samu wannan hadisi saboda haka hadisi ne sahihi haka hukuncin yanki. Allah ya tsare ya kare mutum da zai yi tafiya ya bar iyalinsa lahiya kalau ga wayanda suke matafiya a su fita zuwa cirani saboda haka mutum ya bar matarsa lafiya a gabansa ta yi jini ta yi al'ada amma duk da haka sai tafiya ta kama ka ta zuwa bida ka tafi wajen bida a wajen bidan nan sai ka jima bai yi da ka share shekara guda ko da ka dawo kuma sai ka iske matarka da ciki ko da goyo yanzu kaga zahiri ka dai ka san ka bar ta kalau ko ba haka ba amma gashi kuma ka dawo ka iske ta da sai ya kasance dan nan ya hito da kamar wani daga cikin <laughs> mazauna gida wanda shi ba ta yi ba A ce wannan yaro ka yayi kama da wani an yi ba wani ne <laughs> yayi wannan abu ba to saboda haka shari'a ta baka wannan dan ba dai matarka bace saboda haka wannan ɗa naka ne babu zarar da za a danganta ga wani ɗaya daga cikin magabata ibn qudama rahimahullah yake cewa ko shekara ashirin ka wajen tafiya ka dawo ka iske matanka da da to shikenan alwaladu lil firash Da namijin mata ne walil ahir idan mazinaci ya hurta ya tabbatar da cewa ya yi zina da wannan matar aka kuma gashi ta samu ɗa kuma ya yi kama da shi saboda haka to shi tun da ya hurta hukunci ya tabbata a kansa ko mutum ya hurta ta kansa ya ce shi ya yi zina da wance to yanzu ita wancan ce ke da saura a jinata ita ma ta tabbatar cewa haka ne abin da ya faɗa gaskiya ne ya yi lalata da ita da duk su duka hukunci ya hau kansu shi wancan in ya taba aure shi kenan a jefe shi har ya mutu tunda ya zanka tangaki. ita ko ai shi kenan da ma mace aure ce ko ita ma sai a jefe ta amma ita sai ta ce a yi mata ina shaida shi kenan ita ta sha shi ko hukunci ya tabbata a kansa ko sai a yi dubin jefe shi in ya taba aure in kuma saurayi ne shi kuma sai a masa bulala ɗari to haka ba ita mace idan ta zargi wani da cewa ya lalata da ita shi ko ya tabbatar da haka shi kenan hukunci ya kama su duka idan ko shi ya kore ce karya ne shari ta yi masa to hukunci ya haukanta ita sai a yi mata hukunci da mata aure ce sai a jefe ta to su mata nasu ta bangare ya karu da cewa mace bata da miji sai a ganta da ciki a ganta da da kaga ya tabbata ta yi zini kenan ko idan ko da haka ta faru da ita ta taba aure ta fita zawara ce tana zama haka nan na matsayinta na zawara sai aka ganta da ciki ta aka aka ciki ya bayyana ko shine babbar shaida inda ina kika samu wannan da mace dai ita kadai ba ta ciki dole sai ta haɗu da namiji saboda haka yanzu kaga hukuncin ta ya zan ita shaida ta tabbata gare ta kawai sai a jira ta aiko. in ta aihu yaron ya yi kwari aka yaye shi ya sacin abinci yake da sai a zartar mata da hukunci a jefe ta in ta taba aure in kuma budurwa ce ba taba aure ba ta kaga hukuncin ta shi kuma shi ne sai a ainihin bulale ta a mata bulala ɗari to malamai suka ce wannan shine abin da hukuncin yake tabbatarwa da wannan suke ainihin ƙara kamar mutumin da ya zauna da iyalinsa mutum yana zaune wani sa'in tana ɗaurowa akan samu haka akan ji labarin haka tana aukuwa mutum ya zauna da iyalinsa shekara da shekaru aihuwa ta gagara ko kuma sun taɓa samu aihuwa ɗaya ko biyu ko ɗaya daga ba su aihuwa ta tsaya cak aka ɗau dogon lokaci to sai suka samu shawara daga ainihin likitoci masana ainihin jinya ta lafiya sai suka ce to ai akwai matakin da ake ɗauka an je an yi gwaji sai aka ce to yanzu kan lallai a wannan yanayi da ake dai ta ɓangaren saduwa ne to maninka baya da za a yi ka samu ɗa tsakaninka da mai ɗakinka inda ta ɓangaren saduwa ce amma in za ka yadda akwai abin da ake yi na likitoci na ainihin cigaban zamani da aka samu na kayan aiki na zamani ana ɗibi maninka a ainihin dura shi ga ainihin ma'aifar matakka aka yi haka to yanzu za ka iya samun ainihin ɗa za ku iya samun aikuwa tsakaninku malamai suka ce to kamar yin haka shi bayan ta kama irin haka babu laifi amma dai a yi taka tsantsan matuƙa da cewa kada manin na ya zanto ana ajiyansu da na wasu guri ne wanda ake ajiyan manin daban-daban na mazaje daban-daban waɗanda suke da wannan matsala kuma ana jiran lokaci na cewa dusu duka za a ɗura su ga ainihin ma'aifa ko ma'aifin ne na ainihin matansu ce to ai hattara inda har za a kiyaye kuskuren kar a ɗauki manin wani a je a ɗura ma ma'aifar matar da ba tashi ba to babu laifi inda an tabbata cewa za a ɗauki maninsa ne a je a ɗura ga ma'aifar matarsa ce to babu laifin komai ana yin haka kuma aka haka aka samu ɗa ɗa ya zama naka ne halan mala babu wani matsala cikin wannan amma da za a yi kuskure a ɗauki manin wani a je a saka ma ma'aihar wani ko kuma da saninka an ce maninka ya mutu ba da za a yi ka samu aihuwa da kai da matarka amma inda za in za ka yi duka nemo manin wani a zo a saka ga ma'aifar matarka za ku iya samun ɗa tsakaninka da ita to wannan kan aka ɗauko manin wani aka zo aka saka ma'aifar matar da ba matar wannan mai manin ba to saboda haka wannan an aikata laifi hukuncinsa hukuncin zina duk da cewa a irin wannan ba za a wa mutum haddi na a jefe shi ba amma hukuncinsa hukuncin zina kuma ɗan nan ba za a danganta shi ga wancan maimanin ba inda ya zama ɗan zina sauraka sai da a danganta shi ga uwa sai da a rika kira ne wane ɗan wance wane ɗan wance ba za a ce wane ɗan wane ba ba za a danganta zuwa ga wancan maimanin ba saboda ya hukunci ne ya zama kamar dadi na zina Da saboda haka wannan yana daga cikin abinda malamai suke tabbatarwa shi ne malai ke cewa tamamu hazal hadisi wani hadisi in muka bi inda yake cikakke saboda nan malam ya tsoro daidai abinda da ke son ya yi magana gare shi ya gutsuro mahallu shahin na alwaladu lil shi dai da ana tabbatar da shi ne ga mijin mata mai mata shi ne mai shingida walil ahar hajar shi kuma mazinaci ya taɓe ko a ce mazinaci in ya taba aure a jefe shi in bai taba aure ba a bula ne shi shi ne ke cewa malam cewa wannan hadisi cikakkensa sa shi ne cewa anna sa'adu anna sa'adu bin abi waqas lallai sa'adu bin abi waqas da shi da abdu bin zam'a wanda ake kiransa abdu bin zama iktasama su ne suka yi jayayya suka kawo ƙara ilan nabi sallallahu alaihi wasallam a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fi gulamu a cikin wani garmin yaro fi gulamin cikin sha'anin wani yaro matashi wanda bai riga ya balaga ba ana kiran yaro gulamun lokacin da bai riga ya balaga ba ko ana kiran bawa gulamun faƙala sa'adu ya rasulallah shi sa'adu da ya zo sai ke ce ya ma'aikin allah haza ibnu akhi utba ya ce wannan ɗan ɗan uwana ne ko utba ɗan uwana utba ɗansa ne ko wannan sauraka ɗana ne tunda ɗan ɗan uwana ne ahida ilayya ya yi mini alƙawali ko ya mini umarni annahu ibnahu cewa ɗansa ne wannan kaga ya tabbatar da cewa ɗansa ne sauraka wanzur ila shabahihi maza Allah dibi kamannu ka gani da waye kama ne kai gashi nan kaman utuba wa qala abdu bin zam'a shi kuma abdu bin zam'a sai ya ce haza akhi wannan ai dan uwana ne ya rasulullah ni dan uwana ne walida ala firashi abi an aife shi ne akan shinhidan babana menene shinhidan babansa ana matar babansa ta kasance mata ce ya wadda ya aura ko kuma bai baiwarsa ce da ya sadaka da ita ta zama koyon gasa duk dai ya inganta ce mata babansa min walidatihi na ainihin gasa fa nazara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalla maza Allah ya kalle shi ya kalli yaron fara'a shabahan bayyinan bi utbati sai annabi ga ga kama a sarari a bayyane da utuba yaro gashi ya kama da utuba kai ka ce kaki utuba ya tofar faƙala huwa laka ya abdu bin zam'ata sai annabi ya ce wannan yaron naka ne kai abdu bin zama'a ba wancan da aka ce aka ba da shi ba utu ba ya ce abdu bin zama wannan yaro naka ne o oh, karbe shi ka tafi da shi kai ne ma'ana kake da haƙƙin tafiya da shi saboda haka kai sadi bin abi waqqas kenan kai hakuri duk da cewa ya yi kama da ɗan uwanka to hukunci bai baku ba alwaladu lil firashi wa ahir al hajar shi shi da ana tabbatar da shi ne ga mijin mata Shi shine shimfiɗa ɗa na shimfiɗa ne me shimfiɗa mijin wannan matar saboda matar shimfiɗa su ce walil ahir hajar shi ko wanda ya zina da matar abinda an nashi taɓewa ko kuma dutse wa tajabi minhu ya sauda annabi ce ya sauda ki riki shamaki ki da shi saboda haka yanzu ya fita ba ɗaya ke da ɗanki da ƙananki ko wanki wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ba shaƙiƙinki hukuncinsa da shaƙiƙinki hukuncinsa da li'abbinki da li'umminki sun sha bamban saboda haka dole ne zai shiga wajenki sai kina da hijabi kin rufe jikinki kwata-kwata قال ابن عبد البر ابن عبد البر الله يقرا masa rahama yace inna hazal hadith lalle wannan hadisi jaa an bid'i wa 20 nafsan min as-sahaba an same shi daga sahabi sama da ashirin da wani abu duka an samu wannan hadisi wajensu almuradu bil firashi huwa zawjatul almabna biha abinda ake nufi da firashi matakka ta aure wadda aka ɗaura aure tsakaninka da ita ka riga kuma ka tare da ita to ta zama shin dakka wasu malamai suka ce da ta tare kawai ka kusance ta ba kusance ta ba ana kiranta shin hidakka wala ammati min hinil wat'i daga da kuma koyangar ka baiwarka ita kuma yaushe ne baiwa za ta zama firashi ga mijinta ko ga sayyadinta shine ta lokacin da ya kusance ta shine min hinil wat'i da ka yi tako ka taka ta shikenan ta zama shimfiɗarka maliki cewa summiyat firashan لأن zauja an ambace ta da firashin saboda shi miji aw ko kuma ainihin shugaba na ainihin baiwa in ya riga ya ainihin kusance ta to ta zama shinhidarsa ya fitari shuha ana kiranta da cewa shimfiɗarsa ce ya fitari shuha shi ne shimfiɗa ta ya fitari shuha shi ne ke shimfiɗa ta in ka aure ta ka shimfiɗa ta kenan ta zama shinhidarka awil itibari makan ko kuma ana lura da cewa yanzu wani muhallinka ne wani wuri ne naka wahiya min min ma ma'ahu fi firashi. man man tabayyat ma'ahu fi firashi ita ce wadda ta zama ainihin ta kwana da kai akan shi gida to shi ta zama ainihin shimfidarka abu na hudu da wannan hadisi ke nuna mana innal walada lil firash lalle da na mai mata ne bi sharɗin imkanil ilhaqi bi sahibil fira amma da shardin yuyuwar riskar da shi ga mai ainihin shimfidar da shardin yuyuwar riskar da shi yuyuwar bayar da shi zuwa ga ainihin mai shimfidar قال ابن دقيق العيد ɗaya daga cikin malamai magabata rahimahullah ibn daqiq al rahimahullah ce wal hadisu aslun fi ilhaqil waladi bi sahibil firash wannan hadisi shine asalin hukuncin cewa ana bayar da ɗa ga ainihin mijin mata mai mata shi ake ba da ɗa gare shi ko shi ake ba ɗa hadisi shine asali wa inda ra'a alaihi wat'un muhram ko da a ce wani tako na haram ya gito ga matarsa wani ya taka ta tako na haram wani ya yi zina da ita to duk da haka nan da shi za a bada ba wancan da zin da ita ba abu na biyar da hadisin ke nuna mana inna zaujata takunu firashan bi mujarradin aqdin nikahi ita mace tana zama shimfiɗa ga mutum da zarar kawai aka ce an kulla aure tsakaninsa da ita haka wasu malamai suka tafi akan wannan fahimta wa innal ammata firashan ita kuma baiwa tana zama shimfiɗa sayyidinta mai gidanta ko shugabanta lakin la tu'tabaru illa bi wat'in sayyid amma ita baiwa ba da zaran ka mallake ta ne za ta zama shimfiɗa ka ba sai in ka kusance ta kayi koyan gada ita amma tana nan matsayin bai wanda baka kusance ta ba ba a kiranta shimfiɗa ka fala yakfi mujarradun mulki kawai mallaka ta ɗai baya isa a ce mata shimfiɗarka sai in ka kusance ta ta zama ku yangarka mala ce wal farqu bainahuma anna aqdan nikahi abinda ar bambanci tsakanin wadda ka aura da wadda ka mallaka a matsayin baiwa bambancin da ke tsakaninsu shine maqsudu lil wat'i nufin taku, nufin kusanta da zarar aka ce an ɗaura maka aure da mace to manufar da ta sa ka aure ta shine don ka kusance ta da an ce wane ya auri wance to ya aure ta ne don ya kusance ta saboda suka ce to da an ɗaura maka aure da ita ta zama shimbe ga tun da ka aure ta ne don ka kusance ta amma mallaki, amma shi mallaka amma ce idan mutum ya mallaki baiwa to falimakasidi kasira ya mallake ta ne ta manufa masu yawa ta manufa masu yawa ba manufa guda ba ce idan mutum ya mallaki baiwa ya so baiwa ko an bashi ita sayan baiwa ba yana nuna cewa don ka kusance ta ne kawai ka sai ta ba kana iya sayan baiwa don kai kuyan da ita kana iya sayan ta ba don kai kuyan da ita ba Ba ka da bukatar ta zama kuyanga ka sai dai ta maka hidima na aikace aikacen gida da sauransu to shi aka ce ita baiwa ba da zaran ka mallake ta bane za ta zama shimfiɗarka sai dai in ka kusance ta amma shekul islam ibn taimiyya rahimahullah faqal shekul islam ibn taimiyya yake cewa ashara ahmadu imamu ahmad ya yi nuni annahu cewa la takuna zaujatu ita mata ba ta kasancewa firashin shinhiɗa imamu ahmad ya ce mace ba ta zama shinhiɗa ko mata ka ba ta zama shi shahida illa min al-aqdi wad-dukuli muhiqqu sai dai kawai in an daura sai dai bayan an daura maka aure an daura maka aure da ita kuma ka tare da ita wanda zai sa ya zanto kai ka cincinci zama ainihin mijinta Kaɗai dan an daura maka aure da ita bata tare ba tana gidansu an dai ɗaura auren wani da wance kafin ta tare ta zo gidanka kafin a kawo maka amarya ta wannan lokaci ba a kiranta shimfiɗawa ne sai ta tare gidanka kuma ka kusance ta to lokacin ya gazgata a ce wance shimfiɗawa ne ce a lokacin ta zama ainihin firashi ɗinka ta zama shimfiɗarka yake cewa lal imkani mashkuki kifihi ba wai kawai yuyuwa yiwuwa wadda akwai shakka cikinsa da an daura maka aure da mace bata tare ba ana cikin wani hali ne na cewa mai yiwuwa za ta tare ana cikin wani hali na cewa mai yiwuwa za ka iya samun ka kusance ta amma ai ba tabbas ba ne aure da dama ake daura shi ba a samu an tare ba kuma sai a rabu da dama ake ɗaura aure ko mace ta zo gidan miji kuma ta ƙi yadda ya kusance ta har aka yi garbuwa yake ce to sai ta tare kuma ka kusance ta sannan ya gazgata a ce mata shimfiɗarka shi shine kaulin imamu ahmad bin hanbal rahimahullah qala ibnu qayyim ibnu qayyim rahimahullah shi kuma yace wa hadha huwa sahihul majzumi wannan shine magana ingantatta ita magana ingantatta wadda take za a tafi a fahimtar ta kai tsaye na cewa haka shine daidai saboda haka mace ba ta zama shimfiɗan mutum sai an ɗaura masa aure da ita bayan an ɗaura aure kuma ta tare ya kusance ta to shikenan sai ta zama shimfiɗarsa shine hukunce hukuncen da muka yi magana can farko suke i'biwa baya amma in dai kawai dan ɗaura aure ne kawai kafin tarewa ko tarewa kafin kusanta to ba a kiranta da cewa ainihin ta zama ainihin shinhidarka wa illa fa kaifa tasirul mar'atu firashan yace idan ba haka ba ta taya mace za ta zama hidar mijinta walan yadkhul biha zawju sannan kuma mijin bai riga yayi dukuli da ita ba bai tare da ita ba walan yabni alaiha ba ta yi dukulu ba a kawo ta ba bai tare da ita ba ya za a ce ta zama shimfiɗarsa ya ce bai yiwa abu na shidda ya ce innal istilhaqa riskar da ɗa zuwa ga ubansa la yahtassu bil abi ba yake ɓanta ga uba ne kawai ba ba sai ubansa ne za a ɗauka a bashi ba ko ba in shi da kansa ne hukunci ya kama irin haka yana raye kawai sai aka ce to ai ga wani ya furta cewa ya yi zina da matarsa kuma gashi har an samu ɗa kuma ɗan ya zo da kamar wannan mutumin da ya ce ya yi zini da ita shari'a ce ce to a ba mijin wannan matar ɗan shi ko wannan da ya ce ya yi lalata da ita duk da ɗaya ya kama da shi ba a ba shi ɗan shi hukuncin da za a zartar masa shine kawai sai a yi masa hukunci na cewa ya taɓe ko kuma a jefe shi ya taɓa aure saboda haka yake cewa wannan shine abin da ainihin shari'a ta tabbata to uban na da rai sai a ɗauki ɗan a uban a ce to tafi da ɗanka suka ce to amma ba sai uban ba ya yi haka an yi wannan hukunci uban ba ya da rai ka riga kila ya mutu amma kuma ya bar ainihin ɗa daga cikin ɗiya ga ɗansa kamar yadda wancan ainihin abdu bin zama'a ta ya zo ko a matsayi ne na ɗan zama'a annabi ya ɗauki ɗan yi bashi ya ce karɓi wannan yaro ka tafi da shi kai abdu zama'a karbi wannan yaro ka tafi da shi kaga ainihin dan uwansa ne yi. ba uban bane da shi sa malik ce wato hukuncin ba wai uban ne kawai yake banta cewa ba uban ne kawai za a sa hannunsa ba ko da uban ya mutu amma kuma ga ainihin ɗansa to sai a ba ɗan a ce shi wannan kanan naka naka ne saboda ainihin ɗan babanka ne yake cewa la yatassu bil abi bal yace bari ba sai uba kadai ba juzu min al akhi wa ghairihi ya halitta ba dan uwansa ce wannan dan uwan naka kai ne ka fi dacewa da shi dan uwanka ne tafi da shi wa ghairihi da wanda ma ba ainihin dan uwan ba min al aqaribi daga cikin wanda suke makusancin uban a ce ba ɗansa bane amma ga kanansa ko ga yayansa ana iya ba kanan ana iya bayan a ce an shi wannan yaron tafi da shi naku ne saboda haka wannan yace yana daga ci abin da ke nunawa malam muke da lokaci akwai lokaci akwai lokaci a sai dai mu tsashe saboda sabon babi sai mu zakan shirin ko قال العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة an samu malamai daga cikin masu bin mazhabar malikiya da masu bin mazhabar shafi'iyya da masu bin mazhabar hanabila suka ce amurin nabi sallallahu alaihi wasallam umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa zaujatahu saudata mai ɗakinsa ummul muminina sauda radiyallahu anha da ya ce mata bil ihtijabi min al-gulami cewa ki riki tsakanin tsakaninki da wannan yaron wanda yake dan babanta ne ko bisa hukunci na shari'a ala sabilil ihtiyat annabi ya haka ne saboda a kewaye sabani walwarai da kuma tsantseni don gudun ka faɗa abin da yake da laifi saura ka shesa annabi alaihi salatu wasalam ya ce to wannan yaro ki rikisha miki tsakanin ki da shi kada ki rika yadda yana ganin ki a lokacin da baki riga kin sa hijabi ga jikinki gaba ɗaya ba saboda ka sabanin wanda yake dan uwa ne wanda shakiki ko li'abbi ko li'ummi yana iya ganin mace a yanayin da take tana da riga ya zanto daga bakin wuyanta abin da ya sama babu ainihin hijabi amma tana da ainihin dan kwali yana iya ganin abin da shafi wuyanta da kunnanta da fuskarta amma ban da sauran jiki to shi amma annabi nun cewa shi bai halitta ya ganta haka nan sai dai tana rufe da hijabi ko yaushe saboda haka wannan shine abin da wayannan malaman wannan mazhaba ko mabiya wannan mazhaba suka tafi a kansa ala sabilil ihtad suka ce lamma ra'a shubha saboda abinda annabi ya gani na kamanceceniya kama wadda take ƙawiyyan ko mai ƙarfi bainahu huwa baina utbata bin abi waqas tsakanin wannan yaron da utba bin abi waqas annabi ya ga yaron yayi kama da utba bin abi waqas yayi kama kwarai da utba bin abi waqas da ka ganshi shi zaka ce ɗansa ne yayi kama da shi amma kuma hukunci bai bashi dan ba shari'a bata bashi dan ba sai aka ba mijin ainihin wannan uh, baiwa ko sayyadin wannan baiwar aka bashi wannan da alhalin kuma gashi sayyadin ita wannan baiwar ya zama uba ne ga ainihin ita sauda surki ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ko saboda haka yake cewa wa inna hukumar watsi kaga hukuncin tako da aka yi shi takon da ya zama muharram tako ne na haram to kal halali fi hurmatin musahara ya zama kamar tako ne na halal na ainihin haramci na surukuta ya zama kamar tako ne na halal cikin haramci na ainihin surukuta wa wajahu anna saudata umirat bil fa fadulla ala anna al wat'u utbatu bizina lahu hukmul wat'i bin nikah abinda su wasu daga cikin malikiya da shafi'iya da hanabila suka tafi kenan suka ce wannan fuskar ta annas saudata ita ummul muminina mai ɗakin annabi sauda radiyallahu anha tunda umirat aka yi mata umarni bil ihtijabi ta ta riki shamaki tsakaninta da wannan yaron suka ce to wannan abin fadulla ya nuna ala anna alwat'a utbatu zina duk da cewa takon da utuba ya yi zuwa ga wannan ainihin ku ta zama tako ne na zina anna wata utubatu bi zina lahu hukumul wat ibin nika an ba shi hukuncin kamar tako na ainihin aure kamar hukuncin tako ne na aure saboda haka shi yasa wa haza mazhabul eh, hanafiya wa hanabila wannan shi hanafiya hanafiya da mazhabal hanabila Imam abu hanifa da Imam ahmad bin hanbal rahimahumullah an haka haka suka tafi suka ce gashi tako ne na zina amma an bashi hukunci kamar tako na halal saboda mi saboda annabi alaihi salatu wasalam ya ce zama kada ta ƙara yadda wannan yaron ya faɗo kanta ba tare da hijabi ba ta riƙi hijabi tsakanin shi da ita inda an bashi hukuncin ainihin zina cewa ba komai ba ne wancan ɗan kawai an aje shi akan ainihin zama'a ya zama na zama'a daidai to kaga da ba a ɗora mata wannan hukunci na cewa ta riƙi hijabi tsakaninta da wancan yaro suka ce wannan abin da ke nunawa kenan saboda haka khalafahun amma wannan hukunci na hanafiya da hanabila malikiya wa shafi'iya imam maliki da imam shafi suka saba musu fa indahu a wajen imam maliki da imam shafi'i la asr lil wat'i zina li adami ihtiramihi suka ce tako na zina ita zina ba ta da wani ainihin tasiri ba ta da wani tasiri saboda rashin alfarmarta sauraka ba ta da wani hukunci da za a daurar daura tasiri a kanta saboda ba ta da ainihin alfarma ولا إن الحكم إن الحكم الحاكم لا يغير الأمر في الباطن hukuncin mai hukunci yanzu in alkali yanke mutum hukunci akan wani abu sai zanto ya yanke hukunci wannan hukuncin nasa innal hukumul hakimu hukuncin mai hukunci hukuncin mai shari'a la yughayyirul amru fil batini a badini baya canza al'amari ko da a zahiri ya yanke hukunci ga zahiri ya ce abu kaza ai babu komai ya halatta maka shi ka tafi da hukunci kuma ga shi a badini wannan abun haramun ne to wannan hukunci bai canza wannan haramcin ba in kuma haram ne aka ai in kuma halacci aka haramta wannan hukuncin bai canza wannan halali ba tana ne a matsayinta na halal fa iza alimal mahkumu lahu kai da aka wa hukunci inda ka riga ka sani ka tabbata annahu mubdil wannan hukunci da aka yi maka batacce ne hukunci ne bai dace ba duk da ka san wannan hukunci abin nan da aka yi min hukunci da shi ba na daidai ba ne ga alƙali ya hukunta ya halatta min abin nan kuma na san wannan abun haramun ne annasi na alƙur'ani da hadisi to saboda haka bai halitta gare ni in yi amfani da wannan abu a matsayin halatta in ce ai babu ruwa na alƙali halatta min. kuma alhali ka san cewa wannan abun haramun ne to malai ce wannan yana daga cikin abin da ke nuna muna in alƙali ya maka hukuncin da ka san cewa ya yi shi ba daidai ba cikin kuskure ko cikin son zuciya to kai ba za ka ɗauki wannan abu a matsayin halal ba dai halatta maka duk da ka tare da cewa ka san haramun ne ko tare da ka san cewa wannan abun halal ne ya haramta ma shi ba za ka yi aiki da shi ba yace fa huwa uh, wa iza alima al-mahkum lahu annahu mubdilun to fa huwa haramun fa huwa haramun fi haqqihi wannan abun ya zama haramun a haƙƙinka kai wajen ka haramun ne baka ce ya ya zama halal gare ka tunda dai ai mai shari'a ya halatta min wala yabihu lahu hukumul hakim hukuncin mai shari'a bai halatta wannan abun gare ka inda kai ka riga ka san haramun ne halatta ma ko halacce ya haranta ba to in ka tafi gaba a gabansa kawai ka tafi saboda karfin milki ko saboda karfin iko in ka hita kar ka ɗauki wannan abun halal ka bar shi a matsayi na haram a wajenka kar ka ɗauki wannan abun halal ka bar shi a matsayi ne haram duk da cewa mai shari'a ya halata maka shi bala yake cewa wannan yana daga cikin abin da yake nuna mana ko قال شيخ الإسلام wa man wadi'a imra'atan duk mutumin da ya kusanci mace shine ya tako bima ya taqiduhu nikahan ga abinda a zuciyarka kai ka kudurce ka take ta ne ta hanyar aure ka kusance ta ne ta hanyar aure to fa innahu yulhaqu bihi nasabu wannan dan ana dangantar da shi zuwa gare ka ana cewa wani dan wani kuma cewa wannan dan naka ne wa yusbitu fihi hurmatun musaharatan kuma alfarma ta surkuta ta tabbata ainihin a cikin wannan auren bittifaqil ulama a bisa baki guda da malamai suka yi kan wannan bima a'lamu bima ulima da abin da aka sani wa in kana nikaha baɗilan idan kasance aure ne wanda yake dama wannan auren an yi shi amma haramun ne babu aure tsakaninka da wadda ka aura wata ce daga cikin wa'inda aure ya hana aure tsakaninku da ita kawai mutumin da ya aure ainihin a gaddara ko yasa ya san yasa ce ba yar wata yarsa mace ce ko yar wata ɗansa namiji ne amma ya aure ta tare da ya san cewa babu aure tsakaninsu ko mace ce ka san cewa ba ta gama idda ba tana cikin idda ka aure ta ko mace wani ce kai mirdiya kai kumbiya kumbiya ka kwace mai da karfi da yaji bai sake ba sai ka aura to saboda haka wa in kana nikahu batilan inda Allah wa inda rasulih saboda haka idan wannan auren ya kasance batacce ne wajen Allah ba aure bane wajen manzon Allah ba aure bane to wa kazalika kullu wat'in itaqada annahu laysa haraman wa huwa haramun malaki ce to waka zalika kullu wata'in to haka dukkan tako kada da aka kudurci cewa annahu laysa haraman aka ce ai wannan ba haramun bane fufu haramun a halin kuma haramun ne to ya zama haram ya zama haram saboda duk wanda zai halatta maka cewa ai babu laifi ainihin wannan yarinya ai tun da dai ba kai ka aifeta ta da cikinka ba jikan ya kace ɗanka ne ya aife ta ko ya mace ce ta aife ta ai babu komai to saboda haka wannan bayan da za a yi wannan hukuncin nasa ko da mai hukunci ne ko da mai shari'a ne shari'a kan wannan to wannan bai zama halar gare ka har abada haramun dai ne tun da baɗininsa haramun ne ko da zahirinsa an halatta maka shi an ce kai to wannan da dukkan abin da yake makamancin wannan misali ne kawai muka buga duk abin da yake zama haramun ne shari'ar mai shari'a ta ce ta halatta maka shi bai zama halal duk abin da yake halal ne shari'ar mai shari'a ta ce ta haramta maka shi bai zama haram yana nan a matsayin sana halal to alhamdulillah lokaci yayi nan za mu takaita kaɗan da muka samu da mu da masu sauraro Allah ya tara mu aladarsa kuskure kuma wanda muka yi muna roƙon Allah ya ya ainihin gafarta muna Allah ya shafe kurakurai da zukatanmu Allah subhanahu ta'ala ya yi muna ainihin gandakatar da alkhairan da suke cikin wannan wata na almuharran da abin na abin da shafi azumin tasu'a da ashura da kuma ainihin masu ƙoƙarin azumi na taɗawa'i su yawaita azumi a cikinsa su azumci aksar ɗinsa mafi yawan kwanakinsa su azumce su allah subhanahu ta'ala ya karɓa muna wa sallallahu wasallin wa barika ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi